duk namijin da yake zuwa ake shan magani na gargajiya ko gagai ko wani magani da ake faɗa wai dan i azabtar da matarsa wallahi haram ne mutum ya tsaya akan sayar yadda Allah ya yi shi magani zai kara maka nishadi ba laifi magani zai kara maka lafiya ba laifi amma mutum ya ce ya sha magani da zai fidda shi daga normal halittar da Allah ya yi shi na namiji ya koma kamar doki ko ya koma kamar zaki kawai ya gajiyar da mace ya sa ta ihu ya sa ta wahala wannan la ya fi me dalili na da abin da yake akwai cutarwa to bai halatta yi wa dan uwanka ba kai yanzu in kai ne kake saduwa da ita ake fuskan zakarinka a cikin gabanta ko ake sukan zakarinka a cikin gabanta kana jin zafi zaka iya yi ne zaka yadda ba zaka yi ba to dan me za ku zo kuna saduwa da mata kamar dabbobi mutum yanzu kamar doki yana saduwa da godiya kamar taure yana bin yar akuya wannan ba daidai bane shaye-shayen maganin gargajiya da ake yi wallahi ya kamata a ji tsoron Allah kuma ina kira ga hukumomi na hisba da hukumomi na gwamnati irin mutanen nan da suke yawo a kasuwanni suna maganganu na batsa suna tallan maganin karfin maza mutum ya je isha lafiya ka karo ka je ka sha magani ka kwana mataka tana ihu tana wayo Allah malam akwai wanda kuma wallahi suna jima'i malam sai makota sun zo suna lafiya ko alaji lafiya haba da Allah wannan harshen hankali ne wannan dabbanci ne kuma duk uban da ya fahimci mijin da ya aure yarsa yana mata azaba wallahi ya je dauko yarsa kaka bari ya kace maka ya ba burgewa bane mutum ya zo ya ta azaba wa yarinya akan gado karamar yarinya irin wannan ya shekara 19 17 kai ga ka kaya guda ka je ka ɗebo magani na gargajiya ka fita daga hayyacinka wannan ba daidai bane kamar yadda kuma su ma matan akwai wanda suke zuwa suna shan magani na fita daga hayyacinsu malam mace sai ka kwana kana jima'i da ita wai ita wai bata koshi ba yau jaka ce ke jaka ce baki da hankali bai halatta ba wata taje ta sha magani ta fita daga cikin ayyacinta. bai halatta ba ba daidai ne, kuskure ne kawai ki tsaya yadda Allah yake amma ba laifi ba ne za ki sha magani zai kara miki nishadi ma ne yake faɗa mala yace matan ba ta bana sai bacci da ya kwanta za ta ce ta ki ta ki ta ki bala imana wannan wani irin masifa ne kuma ibnu qayyim yana faɗa Allah ya masa rahama yace yawan jima'i namiji ta yawan jima'i yana saduwa da mace yana kawo masa illa a rayuwarsa ƙarshen idan sai zama baya gani sosai shi jima'i alaka da mata ana yin sa ne based on sha'awa kana sha'awa bismillah kai baka sha'awa ta yi kwanciyar tukur duk wanda yake so in more wa rayuwar aure da mace kawai in yana sha'awa ya ci abinci yana buƙatar abinci yana cikin yunwa yana sha'awa ya ci abinci yana sha'awa abin sha ya sha haka ita mace lokacin da sha'awa ka ta taso nemi matar ka ko ta nemi ka ko wata nemi ka ba je kai ka biya buƙatar ka dan karka je ka aikata haram baka sha'awa to a kyale ka da haka ya kamata mata su gane shaye-shayen maganin gargajiya da ke fidda mutum daga ayyacinsa bai halatta ba ko mace ko namiji da haka wannan mutumi da yake azabtar da wannan yarinya a shekara goma sha iyaye su shiga su magana kare je hallaka muku ya ba daidai ba ne kuskure ne kuma akwai shawarwari ki rinka amfani da man zaitun yana taimakawa namiji shafa zaitun mace ma shafa zaitun yana taimakawa kwarai wajen sauƙaƙa wannan abun sannan kuma idan ke kaɗai ne ke ba shi dama ya ƙara aure kyanin kaɗan samun hutun kwana biyu Allah ya gane da mu Allah ya